Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri maza da mata ina farin cikin saduwa da ku a wani sabon shiri na azumi da hukunce-hukuncensa ina mai roƙon allah maɗaukaki sarki da ya sanya mana albarka a cikin wannan karatu da muke yi ya sa kuma mu yi dace a wannan wata mai albarka wajen samun dacewa da kuma alkhairai da ke cikin wannan wata a wancan shiri mun tsaya inda muke ambaton mas'aloli da ke da alaƙa da yin itikafi wanda nake fata za mu ci gaba da shi a yau bisa izinin allah daga cikin matsaloli da suke da muhimmanci a cikin itikafi ne. wato mutum in ya shiga masallaci yana da kyau ya samu wuri inda zai keɓe ta yadda zai keɓe shi kaɗai ba tare da wani ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya shiga cikin wurin in ya shiga wurin itikafinsa yakan shiga ne shi kaɗai duk da cewa matansa su ma sukan yi itikafi amma bai taba zama da shi da iyalinsa gu ɗaya suna itikafi ba in kuma masallaci da kake yin itikafi babu yadda za a yi ka keɓe kai kaɗai ko ka yi ‘yar bukkan ka kai kaɗai ko ka sa wani yadi ka yanke daidai iya inda za ka zauna kai kaɗai in har tsarin masallacin ba zai yadda da haka ba kuma a cikin masallacin ba a tanadi inda masu itikafi za su zauna ba to abin yi a nan ne ya zama dai kana da inda ka san nan ne wurin zamanka inda za ka riƙa keɓewa kai kaɗai ko da kuwa da akwai abokan zama tare da kai nan kewaye domin keɓewan shi zai taimaka maka wajen tattalin tattara hankalinka da zuciyarka guguda ba kaman in ana cikin abokai ana tare da su a kullum ba tayu su rinjaye ka wajen me wajen raunana ibadar da kake yi in har su ba su kasance masu himma ba ne ko kuma ya kasance kai ba za ka iya musu tasiri ba na wanda za su iya kai ne za ka jawo su ka karkatar da su zuwa ga sulzimci ibada da kuma a abin da mai da hankali akan abin da suka zo dominsa idan mutum ya za cikin itikafi to manya-manyan ibada da zai lizimce su su ne karanta alkur'ani mai girma wanda hatta shi annabi sallallahu alaihi wasallam jibril yakan zo masa su riƙa mudarasan alƙur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam balma a shekaran da annabi zai rasu sai da annabi ya yi itikafi kwana ashirin ba kwana goma kawai yadda ya saba ba ya yi itikafi na wajen kwana ashirin jibril sallallahu alaihi salatu wassalam shi ma ya zo masa a waɗannan kwanakin da yake zama itikafi wannan kamar yadda muka ce a shekaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati abu na biyu da ya kamata mai itikafi ya lizimce shi shine filoli. ya kasance tarawi da ake yi a yi da shi cikakke in akwai tahajjud da ake yi shi ma kar ya yi ƙasa a gwiwa ya zama ya lizimci yin waɗannan nafilolin in ma da nashi nafilolin daban da ba waɗannan ba yana iya yin su abu na uku da ake son mai itikafi ya lizimce shi shi ne yawan ambaton allah harshensa ya zama yana cike da ambaton allah bai san wani lokaci da ba zai yi amfani da shi ba kowanne ne a wurinsa ya zama yana da muhimmanci kowane irin yanayi ya samu kansa a ciki ya zama yana cikin ambaton allah waɗannan su ne abubuwa da ya kamata a ce mai yin itikafi ya mai da hankali a kansu amma in ka lura wani lokaci duk da cewa ba su da yawa amma in ka ga yadda wasu ke itikafi sai ka ɗauka cewa suna sun zo ne don su samu yadda za su keɓe da su da abokansu ta yadda kawai in banda bacci da hira da kuma yin waya to da wuya ga sun yi wani abu na ibada da wuya ga sun yi wani abu na ibada da ya sha bamban da yadda suke yi a waje kafin su shigo iti kafin. alhali ana so ne in mutum ya shigo iti kafi, ya zama ya ƙara himma da ƙwazo wajen yin ibada ba wai ya mai da wurin itikafi wuri ne na saduwa da abokai ba ba wai ya mai da wurin itikafi wuri ne inda zai rika tarban abokai da kuma duk wanda ya yi masa waya ce ai ina itikafi ina itikafi za ka iya zuwa ba na gida ai ina wuri kaza ka zo mu haɗu ya zama babu wani bambanci tsakanin itikafinsa da kuma in yana waje wanda kuma daga cikin manufofi shine ka karanta alaƙanka ka taƙaita alaƙanka da jama'a don ka samu ka keɓe da ubangijinka wani abun mamaki za ka ga wani har saye da sai ruwa yake yi kuma yana cikin iti kafinsa. a yi waya ta hanyar waya zai ce a sayar da abu kaza a sayi abu kaza a kai wa wannan wancan a kai wa wancan wannan haka dai za ka ga lokacinsa gaba ɗaya ya tafi a wurin umarni da hani nan ma ba don wannan aka yi itikafi ba balma malamai suka ce in mutum yana itikafi to ko mara lafiya ba za ka ziyarce shi ba ko gaida mara lafiya ba za ka yi ba don me don wannan ya fita cikin ayyukanka na itikafi wasu malaman suka ce ma ko da ga sallan jana'iza ba za ka yi ba don wannan wani aiki ne daban da ya fita daga cikin jerin ayyuka da ake yi na itikafi amma in muka duba sai mu ga cewa tun da dai mai itikafi zai iya yin limanci mai itikafi zai iya yin limanci to kuma dan dai ya yi sallan jana'iza a matsayinsa na liman ko mai bin liman bai zama wani abu mai girma ba saboda haka mai yin itikafi yana iya ya zama limamin masallaci da yake yin itikafi a ciki ko kuma ya zama a'a in liman bai zo ba aka za a iya nemansa da yawa mutane jagora a sallah babu komi itikafi baya hana a yi wa mutane jagoranci a sallah hakanan ko kuma ya zama ladani mai irin sallah babu laifi mai yin itikafi yana iya yin irin sallah in lokacin sallah ya yi in kuma an zo ta da ikama nan ma zai yi ta da ikama don mutane su yi sallah yaya ko wajen neman ilimi fa shin idan ana karantarwa a nan zai yi in je in zauna don neman ilimi ko kuma a'a ya waje ba kawai in takaitu wajen itikafi ba zan je ko inda ake karantarwa ba wasu malamai tun tafi akan cewa ya taƙaita kawai akan ibada ba tare da ya je ya shigar da wani aiki ko da da neman ilimi ne ko kuma karantarwa ba wasu malaman kuma suna gani ai duk wannan yana cikin aikin alkhairi saboda haka in dai har mutum ya gaina da bukatan sanin wani abu a addininsa babu laifi yana iya neman sanin ko da kuwa yana cikin itikafi matsawar dai bai fita zuwa wani wuri ba ta yadda zai wato yanke itikafinsa daga cikin abubuwa da ya dace a ce an lura da su su ne akwai abubuwan da mai itikafi ba zai fita ba daga inda yake itikafi sai dai don wasu larurori kawai in ba da wannan larura ba to abin da yake wajibi shine ya yi zamansa a cikin inda yake yin itikafi ba tare da ya fita ba don lizimtar masallaci wannan wajibi ne wannan wajibi ne a cikin ayyukansa yana daga cikin wajabcin wato itikafi yana daga cikin abin da ke wajibi a kan mai yin itikafi shine lizimtan masallaci ta yadda ba zai fita ba sai dai in akwai larura larura da ta zama wajibi sai ya bar cikin masallaci waɗannan larurori da ke sa mutum ya bar cikin masallaci kuwa sun haɗa da na farko larura ta ɗan adam ta yadda idan mutum ya buƙaci ya zaga to wannan yana iya fita daga inda ya yi itikafi abu na biyu shine idan ya yi rashin lafiya in har ya yi rashin lafiya to sai ya fita in har ba zai iya zama da rashin lafiyan ba ko kuma mace ce ta yi al'ada idan al'ada ya zo mata alhali tana cikin masallaci to ta yi maza ta fita ta tafi gida ta je in ta yi tsarki sai ta dawo inda take itikafi sabuntawa za ta yi ko za ta ɗora ɗaurawa za ta yi a kan abin da ya gabata domin ko da ta tafi gidan to za ta kiyaye dukkan dokoki da sharuɗan na itikafi iyaka ta fita ne don uziri na al'ada shi ko wanda ba shi da lafiya in dai ko dai gida ya je ko kuma asibiti aka kai shi aka kwantar da shi to da zarar ya samu lafiya to ya kuma wajaba a kansa da ya yi maza ya dawo inda yake itikafi a nan da shi da mace da ta yi al'ada da suka fita da zarar wannan larurar ta kau to maza-maza su yi su dawo ba tare da jinkiri ba yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu kula shine wato kasancewar ita wannan ibadar tana da ɗan wuya a wasu saboda haka zaka gani mutum zai shiga cikin itikafi ya sharaɗi me sharaɗin da zai yi ya ce misali ya allah zan yi itikafi amma kawai zan riƙa zuwa wurin aikina in na je wurin aikina kawai sai na riƙa dawowa masallaci <clears throat> misali ko kuma zan yi itikafi amma da sharaɗin zan riƙa zuwa gida to kaga wannan duka sharaɗin ba karɓaɓɓe ba ne ba su inganta ba mutum ba zai yi itikafi ya sharɗanta wani sharaɗi ba maimakon ya yi sharaɗi in ya so ya taƙaita kwanakin da zai yi itikafin ko kwana biyu kwana uku sai dai mafi kyau muka ce kwana goma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan kuma baka samu yin kwana goman ba to abin da ya sauwaka sai ka yi babu komai wani abu da muke magana a kai da ya kamata a kula shine wato mai da hankali a kan abin da mutum ya zo domin sa yake yi a cikin wannan itikafi saboda haka idan har mace ko namiji wanda ya fita daga cikin masallaci don wata larura to in larurarsa ta kau sai ya yi maza-maza ya dawo a masallaci ya ɗora inda ya tsaya ba tare da samun yankewa ba hakanan muka ce in dai har maimakon mutum ya shiga ya yanke to da ya samu maimakon mutum ya sharɗanta cewa zai yi itikafi amma kuma da sharaɗi kaza da kaza to a maimakon haka ya taƙaita kwanakin itikafinsa ɗin ya yi yadda zai iya don kuwa allah ba zai ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ba me hukuncin itikafi hukuncin itikafi sunna ce itikafi sunna ce da aka da ake son musulmi ya yi sawa'un namiji ne ko mace a musamman kuma a cikin wato goman ƙarshe na wannan wata ina za a yi itikafi shin in ina so in yi itikafi zan iya yin sa a gidana ko kuma a'a dole sai na je masallaci to itikafi dai ba a yin sa sai a masallaci ko da kuwa kana da masallaci ne a nan kofan gidanka to dole ya zama a wannan masallacin za ka yi ba a gida ba amma in dai itikafinka cikin kwanaki da za ka yi juma'a za ta iya shiga ciki to wannan kam karka yi a masallacin da ba na juma'a ba don in kai itikafi a masallacin da ba na juma'a ba kuma aka ranar juma'a ta zo kaga dole ka fita daga wurin itikafin ka tafi sallan juma'a a nan kuma malamai suka ce zai bata itikafinka saboda haka in dai har cikin kwanaki da kai azuma kai niyyar za ka yi itikafi akwai juma'a a ciki to itikafin ka ba zai yi inganci ba har sai in ka kaje masallacin juma'a kuma itikafi ba zai sa ka bar sallan juma'a ba don itikafi sunna ce sallan juma'a kuma wajiba ce a kanka babu yadda za ka bar wajibi ka yi abun da ke sunna don haka in dai har itikafin ka zai ɗauki kwanaki da zai juma'a za su shigo ciki to muka ce sai dai ka je masallacin juma'a kafin ka yi mun ambaci abubuwa da muka ce za su zama sanadi na fitanka masallaci muka ce su ne na farko rashin lafiya na biyu kuma bukata ta ɗan adam sannan na uku akwai wato kamar zuwa sayan abinci in har ya zamana ba ka da wanda zai saya maka abinci sai kai ba a kawo maka abinci daga gida wanda dole ne sai ka fita ka je ka sayi abinci da kanka to wannan ya zama yana ɗaya daga cikin larurar da ta zama wajibi ka je ka sai da kanka abu na hudu muka ce shine al'ada mace idan al'ada ya zo mata to ya zama wajibi a kanta ta fita ta je nan gida bayan in ta tsarkaka sai ta dawo ta dora a wato inda ta tsaya a sannan muka ce duk wanda ya gama larurar da yake yi to maza sai ya dawo zuwa inda yake itikafinsa a nan wato nake so na jaddada wa waɗanda suke son yin wannan ibada da cewa karfa mutum ya zo ya yi ibadan nan alhali kuma ya bar gidansa gidansa na cikin tsananin bukatansa wani zai zo yana yin itikafi 'ya'yansa suna nan warwatsi akan titi babu mai kulawa da su babu mai ce musu ku bari to wannan gwara ya bar itikafin ya koma wurin 'ya'yansa yana tarbiyyansu domin tarbiyyatar da 'ya'yansa wajibi ne a kansa yin itikafi kuma sunna ce babu yadda zai yi ya bar wajibi don ya yi wani abu suna abin nan don ya yi sunna a nan zan dasa aya na yi mana addu'a da allah maɗaukaki sarki ya yi mana jagora cikin al'amuranmu ya karɓa mana ibadunmu ya kiyaye mu kuma daga dukkan a taɓewa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami ba akwai dalilai kamar yadda ba a can baya hakanan